tsofaffin ɗaliban makarantar zamani da ke kaduna sun ce sun shirya batun shuka itatuwa ne domin ba da tasu gudunmawan ga al'umma inda suka kara da cewa babban ƙalubalen da duniya ke fuskanta shine batun sare itatuwa kuma ba ya wani tanadi ba na shuka waɗansu itatuwan inda suka kara da cewa wannan al'amari ya kamata a daina shi domin raya muhallin da muke da shi mun shirya saboda wannan abu yana da fa'ida gaba ɗaya ga al'umma abu ne ma wanda sadakatar jariya ne kuma yana da kyau a dinga yin shi to yanzu ma muka ga tuma barin bawa namu gudunmawa wanda ya zama mun kwaɗaita mu al'umma irin wannan ɗabi'a mai karamci wanda za ka yi abu ne yau amma baka san waɗanda za su amfana da shi ba aka jika ƙasa aka yi shuki sai ga Allah sai ya taimaka ma al'umma mu gaba ɗaya saboda zai taimaka ma ƙasar ma kuma za mu samu nima za mu samu iska zai rage mana cututtuka ma a jikinmu no it's very important for us to organize events that will leave some remarkable something remarkable in the minds of people jami'an ma'aikatan muhalli ta jihar Kaduna da waɗansu masu ruwa da arziki sun bayyana ra'ayinsu kan batun shuka itatuwa. Really want to appreciate uh, the organizers of this program. So I'm very happy to see them take the initiative here. I'm Kadan daga cikin bukukuwan da tsoffin ɗaliban zamani kawai suka shirya domin tunawa da ranar shuka itatuwa ta duniya shine hadda tattaki da kuma shuka itatuwa a makarantar koyon sana'a ta gwamnati da ke Malale Kaduna. Muhammad Idris labarun Liberty.